أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى wannan yammaci na alhamis 24 ga watan al-muharram hijirar mafificin halitta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekaru 1443 wanda kuma hakan ya daidai da biyu ga watan satumba shekara ta 2021 miladiya in ba manta ba kowane mako irin wannan na alhamis muna haduwa da ku a wannan masallaci mai albarka domin ci gaba da waɗannan darussa darasinmu na tarihi a wannan littafi na nurul yaqin fi sirati sayyid mursalin kuma idan ba manta ba mun kwana a shafi na 141 a cikin wannan littafi mai albarka muna bayani a kan hadisi na abi sufyan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa zuwa ga kaisa wato sarkin rumawa da har ya ya nemi a bashi wani musulmi ko wani wanda ya san annabi cikin mutanen makka don ya masa tambayoyi to mun je irin tambayoyin da ya yi wa abu sufyan da yadda ya sa shi a gaba sauran abokanan tafiyarsa kuma ya ajiye su a baya yadda hakan ya ba su daman karyata shi in yayi karya an fahimta to duk yi masa tambayoyi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da cewa akwai wani wanda ya yi irin wannan da'awa a cikin mutanen ku kafin shi ya ce masa babu menene dangantakar annabi sallallahu alaihi wa sallama ya gaya masa cewa shi ɗin ɗan dangi ne daga babban gida ya fito kuma babu wanda ya taɓa irin wannan da'awa kafin shi ya kuma tambaye shi akan cewa shin kun taɓa ganin ya yi ƙarya a da kafin ya yi wannan da'awa ya ce masa bai taɓa yin ƙarya ba balma mai gaskiya ake ce masa an gane wannan ko ya masa wannan tambaya shin wannan magana tasa da ya zo da ita a cikin iyayensa akwai sarki ko ya gaji sarauta aka ce masa a sannan ya sake tambayansa mabiyansa suna karuwa ne ko raguwa suke ya ce karuwa suke sannan su waɗannan mabiyan talakawa ne ko masu ƙarfi ne ko mala'u ne ya ce talakawa ne galibinsu an gane wannan ko ya sake tambayansu ya ce idan ya yi alkawari yana sabawa ya ce ba ya saba in an ba shi amana yana cin amana ya ce ba ya cin amana to kuna yin fada da su yaƙi ya ce ƙwarai akwai fada tsakanin yaƙi da yaƙi ya ce yau su ci nasara gobe da nasara a kansu haka yaƙin ce waɗannan su ne amsoshin da ya bada sai muka ce da ya masa tambaya ta ƙarshe da me yake umurta sai ke yana umurta ne da abauta ma Allah shi kaɗai ba tare da an haɗa shi da kowa ba kuma yana hanawa akan abin da iyaye da kakanni suke bauta na gumaka yana umarni da yin sallah da yin gaskiya da kamewa da cika alkawari an gane ko sannan kuma da bayar da amana to anan muka tsaya yanzu za mu ji amsar da shi wannan sarki zai bayar kuma magana me zai faɗa yanzu ya ji amsoshin tambayar da yawa abu sufyan shafi na 141 an ga wurin daga tsakiyar shafi shi ne faragraf na biyu ko? faƙalar maliku ƙwalar ya ce sai sarki ya ce in nisa altuka an nasabihi na maka tambaya akan dangantakarsa faza'amta annahu fikum du sai kai ikirarin cewa kusan ana ce ikirari shine abinda babu tabbas a kai. tunda ka faɗa ne ba tare da akwai dalili ko hujja ba sai an samu abin da ya tabbatar da haka shi sai ya ce fa za'amta da na tambaye ka dangantakan annabi sallallahu alaihi sallam sai kai ikirarin cewa shi ma'abocin dangantaka ne dan dangi ne wa kadhalika ar-rusul tub'athu fi nasabi qaumiha to haka annabawa suke ana aiko su ne a cikin dangi mafi girma a cikin jama'a su kaga nan yanzu ya ba da recommendation akan da su dangantakar manzan Allah ce dama haka ake aiko annabawa in za a turo su ana duba family mafi girma mafi daraja mafi falala a cikin irin wannan family ake turo wa inna annaba ina fata ana fahimta annabi shu'aibu da aka turo shi a family mai girma ya yasa suka saka taba shi suka ce wa la rahaquka la rajamnaka wa ma anta alaina bi a gani ba dan familin ka ba da mabiyanka wanda suke goya maka baya to da mun jefe ka ka gani ce to dama haka ake turo annabawa a cikin dangi mai daraja mai tsada sannan ya ce wasu altuka sannan na maka tambaya an gane ko hal qala ahadun minkum hadal alqawli shin wani ya faɗi irin wannan magana kafin shi akwai wani a cikin ku yazo ce shi ma annabi ne kafin a samu annabi Muhammad yayi haka eh nan ma fa za'amta Allah kace babu sai ce to falau kana ahadun qala hadha alqawl inda a ce wani mutum ya faɗi wannan magana ƙablahu gabaninsa la qultu to da sai in ce rajulun yu'tammu bi qawlin qila ƙablahu kawai wani mutum ne wanda yake kwaikwayon maganar da wani ya faɗa kafin shi ya ji wani yayi ne shi ma shi ne ya zo yake to ba taɓa samu ne ba wasu altuka sannan na tambaye ka hal kuntum tattahimu abu bil kadibi qabla an yaqula ma qala shin kuna tuhumar sa da ƙarya kafin ya faɗi wannan abin da ya faɗa na cewa aiko shi a matsayin manzo fa za'amta Allah nan ma kai ikrarin cewa a'a ba ku tuhumar sa eh ya ce faƙultu ko faƙulta ka ce ma kana li yazar alkari ba alan nasi wa yakli ba alan an gane ku? ko faƙultu kenan ya ce to ai ba zai iya barin ƙarya ga mutane ba koya wa Allah ƙarya zai yi haka mutum ya ƙi wa mutane ƙarya shi kuma Allah sai ya zama Allah ya mai ƙarya ta ga nuna ai gaskiya ya faɗa ke yana da gaskiya wasu altuka sannan na maka tambaya hal kana min aba'ihi min malik shin a iyayensa akwai basarake nan ma fa kunta la kace a yace falau kana min aba'ihi malikun inda a ce a cikin iyayensa akwai basarake la qultu aida na ce rajulun yatlubu mulka abihi mutum ne mai neman mulkin sa yana neman gadan kujerar babansa ne yake so ya kwato na sarauta to babu وسألتك أأشرف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم sannan na maka tambaya da cewa shin mala'u ne manyan mutane suke bin ko ko na ne talakawa suke bin sa fa qulta sai ka ce mini a du'afa'uhum masu rauni ne mabiyansa wa hum rusu da ce kuma su ne mabiya annabawa dama annabawa nan mutane suke bin wasu aljuka hal yazidu da amin yanqusun na maka tambaya shin suna karuwa ne koko suna raguwa ne fa qulta nan kace min bal da suna karuwa ne wa kadhalika al-iman hatta yatimma haka imani yake da ma karuwa yake yana karuwa yana karuwa har sai ya cika a shari'a al-iman yazidu wa yanqus ba ko imani yana karuwa kuma yana raguwa yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah imani yana ƙaruwa da aikin ɗa'a yana kuma rabuwa da aikin sabo wasu altuka sannan na maka tambaya hal taddu ahadun minhum saqtatan lidinihi idan sun musulunta sun fi shi ana samun wani ya yarda ya fasa saboda yana jin haushin addinin an yi mai wani abu a cikin addinin kawai ya fita ya fasa faƙultala ta ce a'a malam ya ce wa kazalika al-iman hina yatakhalaqu bashashatahu al-qulub to haka imani yake lokacin da ya gama mamaye zuciya in ya samu wurin zama to mutum baya barin addini duk burkici duk bala'i yana nan akan addininsa kamar tushe ne na bishiya wacce ta yaɗo a ƙarƙashin ƙasa wanda iska da kaɗa wacce ba ta sa ta fada haka kawai sai abin ya kai yadda ya kai kafin ka ga wani bishiya ta fada to haka imani ya ji a zuciya wasu altuka sannan na maka tambaya alƙataltumuhu kun yaƙe shi faƙulta na'am ka ce e, wa innal harba kuma wa hosi jalun kuma ka ce yaƙi tsakaninku da shi wato kamar jan guga ne wannan ya ja wannan ma ya ja ko in wani ya ja ya aji wani ma ya ɗauka ya ja to yau ku ci nasara gobe ya ci nasara a kanku. ga littafi na yau ka ci nasara gobe ma ya ci nasara a kanku. ina fata muna fahimta ba haka ka ce ba yace to wa kadhalika ar-rusul haka annabawa suke tubutara ana jarabtar su shi nasara ko wani lokaci kuma kaga ba shi nasara ba yace thumma takunu lahum al-aqiba amma fa a ƙarshe su suke samun kyakkyawan makoma su annabawa wa sa'altuka sannan na maka tambaya nace maka bi ma za ya amuru da me yake umarni fa za'amta sannan kai ikrarin cewa annahu ya abu bis salati was sidqi yana umartan mutane ne da yin sallah da gaskiya wal afa da mutunta kai kamewa wal wafa da ainihin wato a a na'am ba za ce ganga akwai abin da nake so in fassara shi wata kama ta zo min da hausa wafa irin halacci yawa da yin halacci ka kyautata mun in maka halacci shine shi ne a yake gizo bazara shi ne wafa ka zama ai an halal ne kai wato ba za ka saka mummuna da kyakkyawan da aka yi maka ba kana da halacci to yana umarci da a irin wannan an gane halacci na ma'ana hausa ko bayyana. sannan wal wafa bil ahad da cika alƙawari an gane ko wal ada al amana da rike amana a bada amana idan an bada ita amana wasu aljuka sannan na tambaye ka hal ya gadar yana cin amana mana yana munafici ya yi zambo fa za'amta annahu nan ma kai iqrar cewa fa zakarta Allah kace baya yi an gane ko kace baya yi wa kadhalika ar-rusulu la yaghdiru haka annabawa ba sa cin amana alimtu to daga lokacin ne na san cewa annahu nabi lallai wannan mutumin annabi ne wa qad alimtu annahu mab'usun kuma a lokacin na san cewa lalle Allah ne ya aiko shi wa lam azunnu annahu fikum amma ban tsammanin a cikin ku zai fito ba wa in kana ma kallamani ko wa in kana ma kallamtani bihi haqqan duk da dai duk abin da ka faɗa min gaskiya ne to fa sayamliku ko wa in kana ma kallamtani bihi haqa abin da ka faɗa mini gaskiya ne a cikin maganganunsa in dai gaskiya ne ka faɗa duk wannan bayanan yace to fa sayamliku mawdi ya hataini yace wallahi sai ya mallaki inda kafafun nan nawa suke kun gano magana kun gano zai mallaki inda kafafun nan suke kaga yana can kaisar ya rubuto wasiƙa daga makka yace idan ko abin da ka faɗa gaskiya ne dangane da manzon sala yace to hatta inda kafafun nan nawa suke sai ya mallaki shi zai zama karkashin mulkinsa kowa sai ya mana zai ma mai duniya ka shi ne abin da yake sakon zai ko ina da zai mallaki duniya haka ya gaya masa sannan ya ce walau a'lamu anni akhlasu ilayhi da a ce zan samu iko da zan je in samu zuwa gare shi da takallaftu zalika da na samu gana ya haka da qala abu sufyan sai abu sufiyan yake cewa fa'alat aswatul ladina indahu fa'alat aswatul ladina indahu wa kathura laghatuhum fala adri ma qalu wa umira bina fa ukhrijna fa'alat ne nan gurin an gane ko fa'alat ne fa'alat aswatul ladina indahu abu sufiyan yace adidi nan sai kawai ya ji sauti ya ɗaga a cikin fadar sai an fahimta irin ana ɗan hayaniya ko sai ta kawai yana faɗin wannan maganganu da sauti ya ɗaga fa'alat aswatul ladina indahum sautin waɗanda suke wurin sarki a cikin fada wa kathura laghabuhum hayani ta yawa har ya ta ana wani yare ne to shi bai jin yaran ai an fahimta dama an samu mai fassara masa ne a duk tambayoyin da yake bai jin mai ake cewa kaso da lagatsu ya ce fada adiri ma kaluban san me suke fada ba ya ce wa umira bina fa rijina daga nan aka ba da umarni aka ce a fitar da mu to bai san dai me suka ce <laughs> kaga ita gaskiya guda ɗaya ce malam ya ce falamma kharaja abu sufyan ma ashabihi da abu sufyan ya fito daga wannan fada da shi da abokanan tafiyarsa yan kasuwa qala yace laqad balagha amra ibn abi kabshata kaji wani suna da Allah mm. da ya gaya wa manzon Allah wannan lokacin duk musulunta ba mm-hmm. kamar yadda na faɗa muku yace laqad balagha amra ibn abi kabshata an yukhafahu malik bani al-asfar yace yanzu har al'amarin dan <laughs> ba sani ba ko na muku wannan maganar a baya ya kamata a ce maganar ta gaba tun tun farko annabi sallallahu alaihi wasallam an haife shi maraya bai da uba ko to larabawa suna da al'ada yara ƙanana akan kai su ƙauye su koyi yare mai kyau na larabci na ƙauye su iya magana da azanci da zantin fita nasu na larabawa su samo dubba saboda su suna cikin birni makka birni ce saboda haka shi ma annabi sallallahu alaihi wasallama haka aka yi lokacin da aka haife shi yana yaro karami mahaifiyarsa ta rasu ita ma kun sani amma kafin ta rasu ɗin yana karami aka zo za a karɓe shi a matsayin za a kai shi reno a kai shi ƙauye mata ne suka taho da yawa halimatu sadiya tana daga cikin waɗanda suka taho talakawa ne su ta riga ta tsufa ta ta dan manyanta haka an gane ku? kuma tana da yaro karami da take shayarwa ma ba ta da ruwan nono ya motsi nono jaki ta hau jakin nan ba shi da cikin lafiya idan ayari ke tafiya sai sun jira ka tana ja ke ki sauri Allah kina fata ban lokaci suna mata hayaniya haka aka zo so kafin halimatu saliya ta zo gidan gidansu annabi sallallahu alaihi wasallama wasu daga cikin mata sun riga ta zuwa suna neman yaron da za su tafi da shi ƙauye a shayar da shi a rene shi a yi renansa bayan shekara ɗaya ko biyu sai a dawo da yaro haka ake lokacin yaro ya taso ya iya abubuwa an fahimta to shine sai ana so in ba ku yadda sunan nan ya fito ne to shine sai idan suka zo gidansu a nan salama sai a ce babu wani yaro sai dai wannan yaron maraya ne baban shi ya riga ya mutu kuma sai su ce ka ni da nazo neman kuɗi kuma na dauki maraya kuma to wa zai biya ni to sai fi. sai su cika rigarsu da iska wata ma sai ta zo a ce ai maraya ne ita ma halimatu sa'adiya ta zo aka ce mata ba wani yaro sai dai wannan dan marayan ne ko da kuna zo anya kuwa to ita ma ce rigar iska ta ta kara dai maka da agama za su koma duk mata sun samu yaron da za su shayar ita ba ta samu wannan duk hikima ce ta Allah Ba ta samu ba sai ta ta koma ƙauyen su ba tare da yaro ba ta zo ta yi wahala kuma zai zama ba ci gara ta koma wannan yaron marayan nan ko shi ne ta ɗauko shi shi ne ta koma ta ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta san waye tana ɗauko shi mara tana makala shi a nono ko sai ta ji ruwan nono kawai kama an bude abin kai abubuwa ya fara ban mamaki wannan jakar ta mai ciwo a hanya kawai ita take tsayawa tana jiran su aka ce ke halima wannan ita ce jakar nan da kika hawo ta kuwa ita ce abubuwa daga na zubar da abubuwan mu so akwai abubuwa da yawa da suka faru wanda yake ba shi ne maudu'in mu ba a yanzu amma ne mahallin shafi. wannan kiwo da take yi mijinta shine abi kafsha an fahimta mijin halimatu sa'adiya me yasa ake cewa abi kafsha ma'ana ma'abocin raguna ma'ana baba mai raguna misali saboda kiwon dabbobi da yake na gaya muku cewa akan ce abu kaza a danganta shi ba wai dan shi ne sunan ɗansa ba na ta muku aka iya kallon mutum mai katon ciki sai a ce masa abu kirsha ma'ana mai katon ciki abu ligiya mai katon gemu haka mai gemu a ce abu kaza ma'ana ma abocin kaza to sai a ce abu kafshata ma abocin raguna an fahimta makiyayi mai kiwon raguna to ne abu kafsha su so da kuma su a larabawa idan kana so ka girmama mutum sai ka danganta shi da mahaifinsa da ya haife shi an gane ku ce masa muhammad bin Abdullahi abdullahi ya kaga ne amma su kanci ne sai a danganta shi da wani uban da ba nashi ba sai suke ce masa abu kafsha ibnu abi kafsha Kan da abu kafsha su wayan sun gaji annabi to shine nan ya maimaita irin wannan magana yace kai yanzu kan abi kafsha har wato al'amarin sa ya kai a ce tsara kunan jajaye tura masu jan kunne suna tsoron shi shine wannan magana da ya faɗa Ya yace laqad balaga amr ibn abi kafshata an yakhafuhu malik ibn al-asfar ana jajaye tura masu jankunne suna jin tsoron shi kai <laughs> shi ce abi kafsha ne dan yin kaskantar da annabi yace ibn abdullah ba ina fata muna fahimta wannan hadisin yana cikin bukhari malam yace walamma tara qaisar ila himsin azina li umama'ir rumi fi daskuratin lahu wato lokacin da ainihin wato shi kaisar ya isa hims sai ba da umarni ga ainihin wato a sarakuna na kaisar ɗin gaba ɗaya ya tara su an gane ku sun ma'amara bi abuwa biha ne umarni da ƙofofin falis ɗin da aka sa masa a dastura ɗinsa abin da ake nufi duk suratan lahu irin kaman fada da aka yi masa babba wanda zai zo ya gana da dukkan sarakunan da ke karkashin ya bude kofofi ta ko'ina a ya bada ke umarnin kofofi a kukulle fa ugule aka kukulle kofa sun makala yi magana za a irin abin da ake cewa mutum na cikin gida a kulle an gane ko irin outdoor ake cewa ko menene inside domain suke ce mitin din irin kofa a kulle din nan yawa indomitin za a yi aka kukkulle ƙofofi an fahimta ya ce musu ya ma shararru ya ku tarar rumawa hallakun fil falahi war rushdi wa an yaba wa an yasbuta mulkikum shin kuna son cin nasara kuna son rabauta kuna so mulkin ku ya tabbata ya zama to bai gushe ba to fatabi'u hadan nabi ku bi wannan annabi ko fata baya u hada annabi ko kuma a'a ya ce shin ku kuna son bulkin ku ya tabbata kuna son shari'a kuma kuke so ku bi wannan annabin haka yake musu sai eh, fata ba u hada annabi fa hasu haisatan suka dan yi dan yum an gano wannan ku haisata humrul wahash suka dan yi irin hayaniya irin rugurugu haka ilal abwabi sun yi yunkurin su ainihin wato fita halakum fil falahi war rushdi wa an yathbuta mulkukum fatubay'u hadha an-nabi ina son mulkin ku ya tabbata kuma muku bi wannan annabi fa hasu haisatan suka yi rigirgin fita an gane ko irin na wato dabbobi da aka buɗe musu kofa guda ɗaya dan su fita suna zuwa fa wajadu ko ila al-abwab fa wajadu ha mughlaqa suka samu kofofin a kulle falamma ra'a qaisar nafartuhum lokacin da qaisar ɗin. ya ga cewa suna so su gudu qala ya ce raddahum alayya ma'ana ko radduhum ilayya a dawo mun da su nan sarakuna ko su nan shugabanni na ainihin wato rumawa sai ce faqala lahum sai ce musu inni kuntu maqalati wannan magana da kuka ji na faɗa muku na faɗaita ne akhbiru biha shiddatakum ala dinikum na faɗa ne dan in jarabta ƙarfin riko da addinin ku da kuke da shi fa saka tulahu suke shiru suna sauraron sa wa rabu anhu suka yadda da abin da zo da shi ghalabahu hubbu mulkihi ala al-islam amma makash san mulkin sa ya jaye shi akan musulunci ashe ya tabbatar da musulunci gaskiya ne amma san mulkin ya rinjaye shi zahaba bi a'imma bi ithmihi haka ya tafi da zunubinsa shi kansa zunubin ƙin musulunta bayan gaskiya ta bayyana gare shi sannan wa ismi ra'iyatihi ya tafi da zunubin wanda yake jagoranta wanda suke karkashin su wanda shi ya dora su akan kin bin musulunci ina fata muna fahimta yace kamar qala sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda annabi yake cewa walakinahu radda bihiyatan raddan jamila amma dai ya bada amsa amsa wanda yake mai kyau mana irin amsan da bai wa su Abu Sufyan da irin abubuwan da a kan annabi da wannan wasiƙa da aka tura an gane wannan ko ko radda dihiyata radda jamila ma'ana dihiyatul kalabi da nace muku shi aka aika je kai wasiƙa kun tuna har nace muku mala'ika jibrilu sura sai ke shiga idan zai zo wurin annabi ko to sai ce ya masa kyakkyawan tarba ya kuma sallame shi a matsayin dan aike ma'ana ya masa mara balale kuma an rabu da shi lafiya ba cutar da dan sako bai kuma ba amma dai san mulki ya hana shi ya musulunta kuma ya dauki zunubin sa ya dauki zunubin mutanen da ya batar ya halakar ya hana su musulunci wata akwai irin nan Allah ya kyauta Allah ya tsare mu da daukar zunuban waɗansu. namu ma Allah ya kakkaɓe mana su kafin mu koma zuwa gare shi ya yafe mana a ƙaisar fa da ba ba fa cikin habasha ba a yi a alhaji ismaila na san kila shi kake tunani shi da jashi na jashi ya musulunta don har annabi ya masa sallah shi sallah shi wannan ya musulunta ya ce ku tashi ku yi wa ɗan uwanku sallah lashi duka da namun har da na mutanen garin wanda ba su je ya ja suka dushi kenan ya ɗauka kwarai da gaskiya baka ji ba ya ce inni uridu an tabu abi ismi wa ismi kuntu fatakuna min ashabin nari misal mutumin da ya kisan kai ya ɗibi zunubin wanda ya kashe sai ka shiga wuta da kai da zunubin naka da na shi wanda ka kashe din a ah, wannan wannan ai ba ba ran take aiki ba ko ina akwai inda take aiki ka gane ai man sanna sunnatan hasana falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yawm al-qiyamah ومن سن سنة سيئة فله وزرها ووزر من أمن بها إلى يوم القيامة أبدا yanzu duk wanda aka kashe a duniyar nan kowaye aka kashe shi to ƙabilan nan fa yana da zunubi shi ya fara kisa a duniya duk wani kisa da aka zubar duk jinin nan shi ya fara kisan nan ta wani kisa daga matsalar kira kwarai shi ba shi ma duka shi ma ya dauka aka matsala ke wallahi mala A gani ƙaramin sani ko gumi mala mana duk abin da za ka yi addini zama kana da magabaci shi ne abin tsoron shi sa kullum murka addu'a Allah ya tabbatar da imanin mu ya tabbatar da mu akan gaskiya kana addu'a kar ka bauɗe zuciya a hannun Allah take wallahi ka gani amma shi irin su Muhammad Yusuf din dan karamin sani ne wanda ya zama kukumi kana ganin ai kai kaza za kai fada da gwamnati dan mai kaza kaza kaza ai kaza wallahi kaza wannan ai shine shi ne khawarij kalla abin da ya zo ya faru yake ma faruwa wallahi mala kalli irin wayannan yan ta'addan su duk da haka duk shine wadda farko a duniya da a samu kalli aikin da ake na mutanen annabi nuhu har yanzu shi ma wanda so ba wannan abu sana da zunubin har yanzu su ta duba ga subhanallah Allah ya ba su suka yi ba wanda ya alheri kuma shi kuma ladan da yake karuwa hmm, su ba mutanen annabi nuhu ba sai da kai ana fashi fashi da aka sani ba ana kwace kaya bane ko ba ana fashi a tsare kan hanya a fashin mutum a yi luwaɗi da shi duba bala'i to har yanzu gashi haka irin wannan lesbianin ne ya faru duk suna da wannan Allah ya kyauta almimbi a duk wanda ya irin wannan to kaga yana da wannan zunubin kuma Allah ta'ala ya faɗa li yahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamah za su ɗauki zunubinsu cikakke ranar tashin alƙiyama sai Allah ce wa min auzarin ladina yudillunahum bi ghairi za su ɗauki zunubin waɗanda suke ɓacewa ba tare da ilimi ba ka duba gani masu su sai da hadisi ba irin wayannan abin ne boko haram shi an mutane kan ɓata kawai da jahilci ba su labari ba nassin ƙur'ani babu hadisi in za a kawo ƙur'anin babu ingantaccen fassara sai zan zuciya mutane su ɓata kai ka bata ka da mutane za ka je ka ce wa Allah wala malam ka kai tunanin naka ma kawai mana wallahi zinuban da muke aikatawa ya ishe wallahi ya ishe mu wala ba mu san ya zamu wani ba ina muke da baya da ka faɗa ɗaukar zunubin waɗansu namun ma ya muka ƙare da shi shi ne mutum nawa ne za su bi ka su ɓata akan wannan shi dole malamai su fi tsoron Allah ba wallahi tallahi su tsoron Allah su faɗa mabiya gaskiya shine kawai amma aka sa son zuciya aka bauɗe aka bauɗar da mutane to wannan akwai matsala ba Allah kyauta wasu kuma su son alheri ne suna son alheri da ci gaban musulunci su bi kawai a ah, wannan ai kaza kaza ne irin zafin addinin nan sai kawai mutum ya faɗa ciki, inda bai kamata ba kamar na bai boss da 53 ga ta bai kamata ya shiga kawai sai auka 53 bai sani ba shi ne ya yi ko Allah ya kyauta yana kan malamin mana su ma kuma suna da zulumin duk suna da nasun kuma duka za an fiye mai shi tun da shi ne da kowa a cikin su an fiye mai wani ya koya mai 'ya'yan shi ma na yayin ya karu akan nan haka dai duka su ma su mai yayansu su ma haka dai Allah ya kyauta daga nan sai kitabu amiru Busra sai wasikar da aka rubuta wa sarkin Busra yace wa arsala sallallahu alaihi wa sallam al ibn Umair al-Azri annabi ya aika da al ibn Umair al-Azdi bi kitabin ila Amir Busra da wasiqa zuwa ga sarkin Busra falamma balagha mu'tahu lokacin da yaje inda yake وهي قرية من أمل البلقاء بالشام wani ƙauye ne ko wani gari ne daga cikin garuruwan balqa a sham yana zuwa ta'arrada lahu sharhabil ibn amr al-ghithani sai sharhabil ibn amr al-ghithani ya auka masa shi wannan dan sako da qala lahu aina turid yace masa ina zaka je qala yace ash-sham yace zan je sham ne qala la'allaka min rusuli muhammad kai dai da gani kila kana cikin yan aikin Muhammadu ko qala na'am sai ainihin wato shi al ibn Umar yace masa eh fa amara bihi sai kawai ya ba da umarni aka kama shi fa duribat unuquhu aka kashe shi an fahimta walam yuqtal li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama rasulun ghayruhu ba kashe wa annabi wani dan sako ba in ba shi wannan din ba al duk yan aikin manzan Allah sukan fi sakon kuma su dawo shi wannan ne kadai kaga shi bai kai ya samu ya ƙarasa da wasiƙan ba aka samu wani mugu ya nihin wato gama da shi wa qad wajada waje wajadan shadidan kuma annabi ya ji zafin kashe masa wannan dan sako kisa mai tsanani zafi mai tsanani kawai dai tunda shi wanda aka aikan ba shi ba wannan wani ne daban ya tashi yawan rashin mutuncin wanda aka da sai annabi ya yake su a kaida ba a kashe dan sako dan sako zai samu sarki ya ce shugaba na ya ce ka ci kaza kaza kaza kunnan nan naka hancinka mai kaza da kaza da kakanka da babanka ba abin da kuma za a maza shi dan sabon wancan asirgin shi ma sai turo da ya ni ma shugaba na ce ka ci daga daga daga daga kaza shi ne kaida shi dan sabu a gaban shi a shi ba shi da ba a gari ah, shi yana magana da yawun wancan ne <laughs> Allah ya shirye da mu annabi ya ji zafin mutuwan wannan bawan Allah yadda aka ainihin wato kashe shi daga nan sai me sai kitabul harith ibn abi shimr wato wasiqa ta al harith ibn abi shimr yace wa wajjaha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama shuja'a ibn wahab ila amir dimashq annabi aika da shuja'a ibn wahab zuwa ga sarkin dimashq min qibali hiraqal ta bangaren hiraqal al harith ibn abi shimr wato al harith ibn shimr wa kana yaqimu bi ghawtaha ko bi ghawtiha an gane wannan ko bi ha yana zaune a cikin garin wato birnin garin ko a gefe gefen gari an gane ko yace bismillah wannan wasiƙa wafihi fihi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai min muhammadin rasulillahi ila al-harith ibn abi shimr daga muhammad dan abdullahi ay eh, muhammad rasulillah ko daga muhammadu dan eh, daga muhammadu manzan Allah zuwa ga al-harith ibn abi shim kun tuna wannan sunan eh <laughs> na kun tuna da wannan sunan na ma ajiye littafin kawai shi gina abin da karanta ha ba ce ajiye littafin ba eh shi kenan daga alharis zuwa ga kai alharis ibn shams ce salamun alaman ita ba al amincin Allah ya tabbata ga wanda ya bi shirya wa amana billah ya kuma yi imani da Allah wa saddaqa ya bada gaskiya wa inni ad'uka an tu'mina billahi wahda ina kiranka da ka imani da Allah shi kai la sharika lahu ba tare da ka hada shi da kowa ba ya buƙalaka ka mulki ta zai tabbata in ka bada imani da gaskiya ga Allah falamma qara alkitab yana karanta wasiƙar rama bihi ko sai wurgar da wasiƙar ya wurgar da ita wa ya ce man yanza'u mulki minni waye yake kwace mulki na hannuna waye yake kwace min mulki na hannuna eh wasta'ajja wasta'ijja bi yursila jayshan li harbi almuslimin ya shirya dan ya aika da runduna dan su yaki musulmi wa qala li shuja yace wa dan sako shi shuja an gane ko ibnu wahab ya ce masa akhbir sahibaka bima Matara, ka je ka faɗa masa abin da ka gani anan ka ce na yadda wasiƙa na ce ba wanda zai kwace mulki na kuma ina shiri zan zo in yaƙe shi kaza kaza kaza da sauransu summa arsala ila qaisar daga nan kuma ya aika ma qaisar yasta'dinuhu fi zalika yana neman ya bashi izini kan ya je yaƙi manzon Allah ko san shi sarki da kashin qaisar din shi wannan al-haris da, an fahimta saboda haka yana neman a bashi ilimi ko zai tafi je ya ji manzon Allah wa sadafa an kana inda hujiya sai daidai da lokacin da dihiyatu yake wurin shi kuma dihiya kai wannan zabo dihiyatul kalabi wancan sakon da aka zo aka yi masu Abu Sufyan tambayoyi yace fa kataba qaisar ilayhi qaisar ya bashi amsa ya rubuta mai wasiƙa. yuslihi an hadha al'azm wa ya'muruhu an yuhayyi'a bi iliya ما يلزم لزيارته ziyarati ya ainihin wato bashi wato yana bashi goyen baya akan abin da yake so yi an gane wannan ko kuma ya ainihin wato shirya wa iliya an gane wannan ko abin da yake bukata dan ziyartarsa fa innahu ba'da an qahara al-fars domin bayan ya ci nasara a wurin furus wato farisawa nazara ziyaratiha sai ya ainihin wato yi alwashin zai ziyarce su falamma ra al-harith lokacin da shi al-harith ya ga wannan kitaba kaisar sarafa shuja' ibn wahab bil husna sai kuma ya ainihin wato ya sunan shi ya ainihin wato ba wannan dan sako me yake cewa irin bai bayyana yakin a fili ba yanzu kuma sai fasa da ya ga wannan sai ya ba shi irin abin da ake cewa mai ake cewa eh, tukwici ina fata muna fahimta ya masa kyauta wa wasalahu bi nafaqatihi wa Kiswata? sannan ya ba shi ainihin wato tufafi da ainihin wato abun guzuri ya masa wannan da wannan guri shi ya kamata mu tsaya daidai wa gida saboda yanayin lokaci muna fata Allah madaukakin sarki ya ba mu ladan abin da muka karanta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi muna fata Allah madaukakin sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma na nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah